علم ما كان وما لم يكن كيف كان ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي الأمي العربي الحاشمي المكي المدني الزمزمي التهامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka yan uwa jama'a mutanen hadeja manya-manyan shehanai wa ra'as bin khalifa da sauran manya-manyan ainihin malamai da 'yan uwa dukkan masu fararen fuskuna saboda soyayya ta ma'aiki sallallahu alaihi sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu awalan ina wa kaina murna da kuma ɗan uwa gaba ɗaya da zagayo wannan lokaci na kaka wadda muke girbe amfanin nika na samara da muka tsinka muke ci muke jin daɗi a wannan lokaci na mahabbar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan lokaci lokaci ne wanda kullum Allah yake dada wato buɗa mana ya mana buɗi waɗanda ka gani bara ba za ka rasa ganin su na ba kuma da ƙari a cikin wannan irin mazaunin tare da kuma ya fita da korewa da ake ta yi tsakanin ta social media tsakanin ta kaza ta haka ake ta korewa cewa a bar maulidi kar a yi maulidi ai kaza ne maulidi a jama'a kawai sai kuwa suke ta yi cikin maulidi ya zama wannan ba a ji ba a gani saboda abin da ake ɗasa ake samu a maulidin ba za a same shi a wani wuri ba to me yasa ku za a bari shi yasa wani mawaƙi yake cewa ala ya muhibbal mustafa zid sababatan wa dhammik lisanin zikiri da aban bidibihi ice wala aba an ilmu budilina fa inna ma alamatu hubbillahi hubbi rasuli yace kai dan sa harshenka rina shi da turaren ambatan manzon Allah a wurin maulidi ya ce kada ka kula da masu ɓata cewa kaza kaza ai babu wata magana abu ne sananne alamar san Allah Allah yana son ka son ka da manzansa wannan shi ne mana murna zagaya wannan lokaci sannan abin tattaunawar mu a wannan wuri zai zama kala biyu ko guda biyu na biyun ita shine nasiha kyakkyawa dangane da hali da muke ciki yanzu da inda muke dosa gaba wannan za ta yi amfani kwarai ita ce amma ta biyu abu na ɗaya kuwa shine abin da waɗanda suka shirya wannan maulidi sun shirya shi dan mu da muka taso daga kano da sauran wanda suka taso daga sassan garuruwa sun zo dan waɗanda suka zauni wannan wuri duk sun zo duk gaba ɗaya mun haɗu mun zo dan hidima ga halara ta annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine tattaunawa mun tattaunawa mu na farko sannan kuma nasiha ta biyo baya amma kafin mu je ga abinda da za mu tattauna a kai dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya da nake son yi mana wai kai me yasa kake son annabi me dalili wani ba'isi ne yasa kake son manzan Allah to ni na da amsa ta guda daya amma zai yiwu a samu amsar ta bambanta da taka zai yiwu can ne zai yiwu sai dai ita tawa amsar kowace iri ce taka sai dai ka ɗora ka ƙara akan ta amma ba za ta zube ba tawa amma na yadda za ta iya karɓar ƙari ka ce kana son annabi kuma dan kaza amma shi abin da zan faɗa ni tawa amsar ita wajibi ce sai ka sa da ita ko kana da taka mecece dalili me ƙashin bayan son da muke wa annabi dalili jirkakken dalili Allahu li'annahu habibun mahabubu shikenan Allah ya yi halitta tsakanin sama da ƙasa da ruwa da inda ba mu sani ba kuma ya halicci abin da ba mu sani ba amma dukkanin su kaf babu wanda yake sansa yake sansa fiye da annabi Muhammadu a cikin yake sansa din nan fa akwai jawabi yake sansa shi yake san wa shi yake san Allah ko Allah yake sansa ta ne halitta gaba daya da Allah ya halitta ta ruwa da ta ƙasa wadda muka sani da wadda ba mu sani ba yana da su gaba daya babu wanda yake son sa irin annabi Muhammadu to yake son Allah ko ko Allah yake son sa da haɗe mun hakan take shi sa na haɗe su ba wanda yake son Allah ba wani a gaba a wajen Allah wanda ya fi kowa san Allah irin annabi Muhammadu haka kuma ba wanda Allah ya fi so kaf a duniya da lahira da ko ina irin annabi Muhammadu ba wanda yake son sa Allah ba wanda yake son sa annabi Muhammad kai yanzu wannan a gayyato ka ka so shi ba arziki ba ne to wannan shine lamba ta ɗaya da take sa mu so annabi Muhammad to lamba ta biyu kuma shine shi annabi Muhammad shi ma mutuntanci ne a so shi in an kalle shi a so shi dan kansa kawai a so shi wallahi an gane to an gane lamba ta uku ta hudu kuma tafi wannan amma dai ba za ka fitan min da waɗannan ba za ka cire waɗannan ba a lamba ta ɗaya ta biyu annan muhammadu a zatin kansa ya kamata a so shi a halayensa ya kamata a so shi a ƙadarinsa ya kamata a so shi waɗannan dalilai kenan da ya sa muke son annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa mu gode wa Allah mu kara gode wa Allah akwai ni'ima wadda Allah ya yi mana wadda duk wanda ya wayi gari bai da koɗin ya wayi gari bai da yan uwa bai da dai, ya wayi gari bai da iyaye ya wayi gari ba shi da komai amma yana da waɗannan ni'imomin guda uku to yau ya gode wa Allah ya yi farin ciki da duk mai wa'annan gaba ɗaya ba su kai shi ba. Ni'ima ta ɗaya Allah ya sa ka kana da ni'ima ta imani sallama wa Allah alkhaliku ni'ima ta biyu Allah ya sa ka da ka zama musulmi da ka zama musulmi mai imani to ba a lokacin annabawan baya aka yi ka ba ni'ima aka jeho ka a wannan lokaci aka haɗa ka da annabi Muhammadu ka zama al'umma annabi Muhammadu ka ji ni'ima ta biyu bata kare ba ta uku ita ce ka zama haka me haka Allahu akbar ai akwai wanda yake yana cikin al'umar ya riki addinin yana sallarsa da salatinsa amma ba ruwansa da neman tattakawa da ƙari da taraki a cikin soyayya annabi a to ba kai bane wannan wannan ni'ima ce wallahi ni'ima ce wadda hasassaki gaba ɗaya daga ita ake dosana kowane haske daga sani wallahi daga ita ake dosana Allah yana da haske guda hudu a alkur'ani wanda ya faɗe su guda biyar ne amma hudun ne masu mafiya amfani shi kansa ya ce Allahu nuru shi haske ne ya ce wa annabi Muhammadu haske kad aku minallahi nurun wa kitab littafi daban shine hasken anan kuma dama inda ya ce Qur'ani haske ga sunan da yawa ya hadi ya hadi nurun ya hadi ga shi nan kaga Qur'ani haske Allah haske annabi haske ƙur'ani haske sai kuma imani shi ma haske ya ambace su alƙur'ani haske na biyar wanda shine bayan su ne haske nurul akawani duniya da Allah ya haskaka da sama da ƙasa da taurari da da rana da wata Allah ya haskaka ta wannan ita ma ita ma ta yi haske da wannan haskaka wacce ma ke ko sanin wuta ta haske To amma waɗancan hasken guda hudu da hasken Allah, Allah haske, da haske na annabi Muhammadu, haske na Ƙur'ani, da haske na imani gaba ɗaya ina ne maɗosanansu hasken guda ɗaya wancan. Ta ina ka san Allah. Wai sanar da kai Allah, wai kawo ma Alƙur'anin, wai kawo ma addinin Musulunci. Allah wannan hasken wannan wannan hasken da kake ga muna bi sai mun shiga sai mun kama shine madosanar imani shine madosanar samun yaddar Allah shine madosanar yadda da tabbata kan shari'a alqur'ani to da haka me zai sa ba za mu gode wa Allah muna godiya ga Allah muna godiya ga Allah muna ƙara gode maka Allah to yan uwa a sani abinda ake cewa soyayya abubuwa guda hudu ne suke yin ta a jikinka zuciya tana soyayya hankali yana soyayya harshe yana soyayya sauran gabobi su ma suna irin tasu soyayya kowa yana ka yana watayawa cikin tasa soyayya kuma kowane da irin kalar tasa san kuma wannan duk ne mana shimfiɗa ce ba me soyayyar zuciya ta annabi soyayyar zuciyar ta annabi shine zuciyar ta kudure babu wani ahabu shay'in wani abu kadai bai taba zama mafi soyuwa akan annabi ba ta kudure wannan aya sannan ta samu shu'uru azmati qadarin nabi fiha ta ji tana kumburi akan jin soyayya annabi ta ci ta koshi soyayyar zuciya kin tana tana tintintini tana jin ta cika da san annabi ta makara kaji nawa tana da ƙari sannan ya zama cewa babu wani abin da zai ci karo da wannan abin da yake cikin zuciyarka in dai ya saba nau ba kai fitali da shi ba wannan kenan hanyar zuciya soyayyar zuciya kenan Soyayya harshe ta annabi shine ya dawwama kan salati ga annabi sannan ya ta ambatan abin da muke yi din nan ka ambaci huluk ɗabi'o'in manzan Allah kana zana su kana jin daɗi ko ana zana maka kana jin daɗi abu na uku soyayya harshe shine ladab hagaran manzan Allah ka yadda ba kamar kowa za ka ambata ban za ka ambaci manzan Allah haka Allah ma ya tsawata wa da safan farko la ta ji alu du'a an rasuli bai kada ku sake ku sanya kiran annabi na a tsakaninku kamar kiran wane da wane irin irin ku ba haka yake ba shi har yanzu annabi alaihi salatu wassalam yana neman aila da biyu wajen ambatansa shi sa muke muke muke muke muke shawartar yan uwa masoya mawaka mawaka da kada a jefa ringa jefa komai wannan halara ba komai ne yake shiga cikin da ba sai irin ta sai munasibi da ita kar ya yabo ya kwashe ka kaje ka ringa kamanta shi da wani abu a tsaya to sai wannan sai ka duba kaga ka daga wannan ambatan kaga ya yake kaga kuma a ina zaka aje shi shi yasa shehul islam yake cewa kuna zimu durran labzi bi zikri wasfi kuna zimu ba lafza ba a'a durran labzi lafazin sai lu'ulu'i ba irin dutsuna kawai ba nake ajewa to wannan yana daga cikin soyayya harshe ta kiyaye wanda za ta ambata alfarmar wanda za ta ambata ɗanyata da yawan ambato da salati gare shi sannan kuma ta ta zana huluk ɗinsa wannan soyayyar harshe ke soyayyar hankali ku guda ɗaya ce kakkarci lissafi yake ko kuma wani yake tunuwa ko wata annabi yake tunuwa sanda aka je badar ko annabi yake tunuwa sanda yake tafiya ko annabi yake tunuwa sanda ya dan kwanta ko annabi yake tuna sanda yake magana da abubakar annabi shi ka tafi inda ma duk za ka tafi ta duba jisansa dan ya ce kaza kana tunani wannan shi ne soyayyar harshe soyayyar gaɓoɓi kuwa su ne duk sun ji waɗannan gaba ta sauku wajen bin abin da annabin yake so in an ganka ka taka sai inda annabi yake so gaba ka za ta taka in ba nan ba ka jin wannan shi ne soyayyar gabobi to an ji wannan to da menene ɗan adam yake iya taraki zuwa ya yi waɗannan soyayyu guda hudu da menene zai zama zuciyarka ta taraki cikin son annabi da ganin girman annabin da meye harshenka zai taraki wurin ambata annabin da yin salati gare shi ka ji ba dare ba rana sai salati ga annabi da menene za ka yi taraki na hankalinka ya zama tunani sai kan annabi da me kake taraki ya zama ka annabi da wani abu ne guda ɗaya ilimi a'a ba a ba da shi ba yana bai ciki watakila malam abinda duk yake baka sanadari na wannan talakin gaba ɗaya shine sanin annabi sanin annabi shine babban arziki kuɗi duk yawansu sunansu sinadarin arziki ba su ne ainihin arziki su ne sinadarin arziki saboda lallai mai kuɗi zai iya a cikin wata wahala da kuɗin ba za su iya kuɗi shi ba to su sunansu sinadari na arziki Ya'yaye, ka samu ƴaƴaye dukkansu managarta ma sunansu sinadarin arziki jama'a da kewaye ka suna biye da kai kai ma'abucin jama'a ne kana da sinadarin arziki ka samu ilimi ba ya kai ga ilimi Allah ya sanar da kai ilimi kana da sinadarin arziki to me arzikin shine san manzan Allah shine ainihin arziki wallahi duk ka je ka gama tattata waɗancan kai mai kuɗin ne kai mai ƴaƴan ne kai mai ilimin ne kai mai komai bane baka da annabi Kana da arzikin da baka da shi ainihin arzikin shine wannan san Allah da san manzan Allah su ne arziki waɗannan duka sunansu sinadari haka to haka ɗan uwa abinda ake taraƙi da shi a tattaka a samu ci gaba a cikin san annabi na zuciya da san annabi na harshe da san annabi na gaba da san annabi na tunani shine sanin annabin abdulaziz dabbaq wani babban sufi da aka yi shi shi bai yi karatu wajen kowa ba ya karatu amma malaman lokacin wajen su suke zuwa su ɗauki karatu shi ne yake cewa la ya tsamau a hadun fil qurbi ila lahi wa huwa la ya arifu rasulan lahi kada ɗayanku ya tsammaci yana da wani kusanci da Allah ko bai san manzan Allah ba. Kama kai cuci kansa ya yaudar kansa kawai. In ka san manzan Allah to ka kaddara kana cikin makusata na Allah. Baka san shi ba kar ka tsammaci haka. da ka ashe sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine me sababi na tarakin zuciya da harshe da hankali zuwa tabbata kan soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi to ita shi sanin manzan Allah da me ake shi shi kuma ai daki daki ne da me ake sanin manzan Allah ta yaya ne ne za ka san manzan Allah da abu uku ne abu na ɗaya sanin zatin ma'aiki tarakin da zuciyarka za ta yi ɗin nan da ake cewa ta ringa hango annabi to ba za ka yi wannan ba ba za ka samu wannan ba sai ka san shi zatin annabin a ƙere yadda yake yadda Allah ya ƙera manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun da dai kai ba kai zamani da shi ba hmm. baka ga sanda yake buɗe baki in zai magana ba wani harshen ne yake fara yin ƙasa sannan ko ne ya sama wani leɓen ne ya yake magana ya kalmomin suke fitowa daki-daki yaya tsawonsa yake yaya launinsa yake yaya fuskarsa take ya idansa yake ya bakinsa yake ya tafiyarsa take to lallai ka nemi ka san annabi zatin annabi ta yanda zuciya da ta kwanta ta yi haka sai ta hango shi gashi a gabanta yanda yake bari mu ambaci abu ko goma haka ya tsawon annabi yake ya tsawon sa yake tsawon annabi annabi yana da murabba'un yana da tsayi murabba'i ma'ana tsayi wato wanda yake ba tsawo ba ba kuma gajere ba mutawassidul kamati shi ba mai tsawo ba ne can ba kuma gajere ba ne kai kuma mai tsawon yadda duk kake zo ka kara kuma kaga an fi ka tsawo an fahimta annabi sallallahu alaihi mai madaidaicin tsawo ne in ka tashi hango shi haka hakan yake launin annabi kuwa shi ba za ka ce jajajir ba shi ba za ka ce fari fat ba kowanne in aka yi jajir rashin kyau ake malam farin kuma ya fat rashin kyau ake nasa fa farin ya shiga jan jan ya shiga farin sai a ce masa mai hasken kama haka ake cewa ba jajajir ba ba fari to mai hasken kama haka za ka ambara shi an goma shi haka fuska annabu fa a fuskan manzan Allah sallallahu faffaɗa ce amma ba tsawo molele haka ba tana gewaye haka a gewaye take amma gewayen ba irin na shan taya ba gewayo ne wani iri ka bashi shi haka sai an haɗu kawai sai ka gan shi to na ce gewayo kai abin da ka sani na shan taya to ba haka yake ba kuma haka fuska annabi sallama take sannan gashin kansa fa a gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallama subhanallahi shi gashi yana da wani abu guda biyu kowanne daga ciki ya zama tsantsar haka aibi ne idan gashi ya zama mai ƙarfi mara kaushi ƙarƙarƙarƙar aibi ne mm. idan gashi ya zama kuma ya lolo haka aibi ne to nasa duk ba hakan ake ba gashinsa idan ya ga dama ya haka sai ya tsaya in yi haka kuma sai ya kwanta bai da bai da tsauri sosai ko ba yalolon yake ba saboda abin da yake yalolo in haka ba zai tsaya ba abin da yake car an haka ba zai kwanta ba to in yi haka yi haka in yi haka yi haka in ya bashi haka kuma ya zauna haka bayyanta ya idan manzan Allah yake idan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ido ne لا إله إلا الله لا إله إلا الله La ilaha illallah. La ilaha